da yake buɗe babban taron alkalai na ƙasa a nan Abuja. babban alkalin kotun kolin Najeriya mai shari'a Walter Onagen ya nuna damuwarsa kan wagegen gibin da ke akwai tsakanin manya da ƙananan kotuna musamman a matakan jihohi. Al'amarin da ya ce shi ke zama umar haba'isar na ƙananan kotunan. Mai shari'a Onagen ya ce in ana son cimma nasara dole a ciki gibi musamman a fannin 'yancin cin gashin kai, samar da kayan aiki da ma kuɗaɗe a fannin shari'a na matakan jihohi. Babban alkalin kotun kolin Najeriya kazalika ya kuma bara kan irin jinkirin jinkirin da ake samu wajen gaggauta yanke hukunci a shari'u a kotunan kasan nan. Jinkirin da ake samu wurin gaggauta zartar da hukunce-hukunce a kotunan kasar nan babban abin damuwa ne a gare ni. kamar yadda kuma dole ya zama babban abin damuwa a gare ku wannan wani al'amari ne da ba za a amince da shi ba a don haka akwai buƙatar sake duba tsarin shari'ar mu barista modibo bakari wani lauya mai zaman kansa ne a nan abuja dole chief jaji ya yi magana in ma bai yi magana ba za a yi mamaki to akwai doka dubu biyu da goma sha biyar wanda ya nuna shari'u da suke gaban alkalai musamman kotuna a kasar hawa biyu ne akwai lower bench kananan kotuna na ƙauyuka da wasu kamar majistare zuwa ƙasa da kuma kotuna na daga high court da kuma makamakin high court har zuwa kotun goli na ƙasa to wannan a kotuna inda su ne kotun na kwana first instance wato high court da kuma federal high court da industrial court da sauransu akwai doka da aka sa na gaggauta yanke shari'u to har yanzu babu tsawatarwa da ake wa alkalai nan babu wani abu da ake kira monitoring ko surveillance da ake musu an bar su kara zube idan ka duba akwai abun damuwa sosai bangaren shari'a dai a Najeriya ya yi kaurin suna wajen badakalar cin hanci da rashin gaskiya musamman ta da alƙalan ke jan kafa wurin gaggauta yanke hukunci a shari'un da ke gabansu domin ko a baya bayan nan sai da aka kori wasu manyan alƙalan ƙasar daga aiki yayin da ƙalin wasu kuma ke fuskantar shari'a yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da ƙarin matakai da babban alkalin kotun ƙasar ke ɗauka don tsarkake wannan sashi. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.